sarki ne da ya zo a farko-farkon bawa ƙasar nan 'yancin mulki hmm. tunda sarkin kano sama da sunusu suka karɓo 'yancin nan kuma bai daɗe da karɓo 'yancin nan ba abin da ya faru ya faru na moped hmm. sarkin kano muhammadu sunusi a sarkin kano muhammadu inuwa ya samu ƙasa ko kuma ya samu kano ƙarƙashin shugabancin siyasa ta 'yan ƙasa hmm. shin ya alaƙar sarkin kano muhammadu inuwa da gwamnati ne a lokacin da yi kyau yauwa bacin an naɗa shi sarki mm. saddauna ya aiko masa da mota toyota mm. mota toyota mm. crown crown na gani ya ba shi ita na'am kuma ya babba shi kwamiti ya sassa shi shi ne shugabansu a wannan wannan lokacin ai shi ne damar da ta samu har nake gaya maka labarin na gaya maka a baya mm. cewa ga irin shawarar da yake bayarwa mm. dangane da abin da shafi harkokin da ya kamata a ce an ɗora mutane a kai mm. dangane da abin da ya shafi zamansu lafiya da dabbobinsu diracin ayyukan da aka bashi daga northern region wato ainihin gwamnatin jihar arewa mm. wanda saddauna ya bayar mm. kuma ya ma'amalanci shi sun ma'amalanci juna sosai mm. tare da ba shi ba mai matsa ba ne wajen saba da ma'abuta girman duniya zaka ba za ka ji tarihinsa kan fice-fice ya bar ƙasa ya tafi wuri kaza je wuri kaza je wuri kaza ba duk wani abin baya daga cikin abubuwan da suka dame shi amma a tare da haka duka lokacin da gwamnatin ta yi a zaune gindinta tana hannun dauna. har ma ana kallon an yi haka ne don a bakantawa sarkin kano sa muhammadu sunusi mm. aka dinga yin wa'annan abun to amma saboda kuma Allah wata ala su kuma ya haɗa kansu mm. siyasa sun fahimci junansu mm. tun suna da ƙarancin shekaru da ka sarkin kano shi halifa bai ɗauki komai akan wannan abin ba mm. saboda ya san wannan ba tsarin sarkin kano muhammadu ibn mm. domin da ya ɗauka mm. to lalle ilalla karan ba zai daɗi ba amma ya yarda cewa shi kawai aiki ne ya kama aka danƙa shi a hannun dan uwansa ko kuma dan uwan mahaifinsa mm, kuma ya san da hanyoyin da aka bi dan ai kuma ana so ai musu gwari mm. a hada su wannan abin lalle bai yi nisa ba mm. nan da nan Allah ya tushe wannan barka. yana da wasu mutane nasa akwai shawai akwai shahu shi sarkin ganin Muhammadu Inuwa eh. shawai shawai ba da shahu ta amintattun zane mutanensa ni ne ne sosai shi shahu din ne ban san yanzu ina jira a sananci suke ba amma shi shawai mm. yana nan ina gidajen da suke kallon gidan birgediya wari to in ka biyo ka ba mandawari eh waje gidan sarkin sarkin kida sarkin kida kafin ka gangara lokwa to su a bakin titi to to wannan gidajen eh da suke kallon gidajen wannan rinjin gidajen din da mm. gado ya sa an dan rarraba guraren to amma da wannan rinjin gurin mm. to gidan shawai ne to shawai na sarkin Kano Inuwa to ya wurta kwarai da gaske to bawan sarki ne eh na'am kuma an ce yaron sarki ne na'am ka san akwai bambanci mm. kusanci yakan sa ya zamanto ba bawa ba ya zama kamar amini mm. shawai shahon ne nake ganin shi ne ba amma shawai shi ba bawan sarki ba amma amintaccen sarkin kano ino ne amintaccen sa ne kwarai da gaske e, za ka ji abdurrahman yana masa waka uban shawai uban shaho mm-hmm. to shi shawai din nan alfarmar da ya shi shi kaɗai a kano <coughs> Shishawai. Shishawai. So da kusancin sa da sarkin Kano Ido. a eh. wannan yan watannin. Mm. Abin da ya na alfarma. Na alfarma. Ai ba duk gwamnati ne ne maka shi ba. Iya? Mm. Nan kwargon da kake gani. Eh. Duk shawai ne ya raba ta. Iya? Da filin Allah ne. To ai kwargon da kake. Mm. Duk shi ya zo ya raba gurin a arzikin sarki. Yarba al'umma. Kwarai kuwa. da aka zo da 'ya'yan sarki a lokacin nan shi kin kano ino ba mai rufe idanu bane akan abin duniya kaga a lokacin da aka zo aka yi abin da aka yi duk hakimansa da 'ya'yan sarkin da mutanen fad da waye babu wanda bai amfana da wannan aikin da ya zo yi a kwanan nan ba na yi maka bayanin sai da na tafi yanzu nan sai da abin ciki ko sai Allah mm. shi haka Allah yake ka dasa wani abu mm. ba ka san menene abin da sa kai abu ba wani lokaci mm. sai Allah ya bayyana wannan abu ka ga gwalan nan sai kin kamo imamu shi shi ka bata shi gina ta yau gashi ɗansa shi ke hake sosai kwa sosai kwa Abdurrahman yana yin waka sarkin kotso sarkin kotso yana cewa yana yi galadi masu hannu waka yana cewa galadi man kano sani alhaji sani mai halin abashi mm. ya ce kai da ganin sani ya ce yana da alamar shiga gidan nan ya ce ya bani gida a gwali mm-hmm. to irin wannan guraren da cikin kano inuwa ya bararraba mm. ya ba wa mutane da malamai mm. da hakimai mm. da yan uwansa da mutanen gari mm. duk a irin wannan wuraren shine ga dadi masani ya ɗauka. ya ba sarkin kiɗa abdurrahman gashi ne na faɗa a wurin a waƙa sai masa yana faɗa kaga bai ci komai taki na sarauta bai samu dama da kafa don ya same ta bari ya yi wasu dama ba eh cinye duba mm, mm, mm. duk wani an bashi lissafin sa ko motar da saddo ne ba shi ita toyota crown eh ko ita da ya ba shi ta jawo tacin dajin ba na son yin wa'annan maganu ne saboda ba masu daɗi ba ne kuma dama shi shirin ba a shirya shi don wa'annan maganganun ba amma tariha ce eh, duk da tarihi ne ni ba zan faɗi wa'annan abubuwan ba saboda za ta shafi ni ba na son shiga wani abu na zumunci kashe cikin haƙƙinsa hmm. ko a lokacin ma ko da ya faru a yi mazumuntan sun yi ƙoƙari sun ga sun danne mu'amala sun rufe sun rufe ai sun yi ƙoƙari ba dan gutsura ba hmm. ko ba kama suna ba a'a tarihi hmm, ba komai a wuce shi ba abun faɗa bane a lokacin nan kaga mota shi aka ba eh amma sarkin Kano Muhammad Inuwa bai yadda motar nan tasa bace. Mm. ba ta cin kayan emir amma ba ta cin kayansa yawa sai ke mu'amala da ita a'a ai ba mota da ita mm. mm. a Kano ba irin ta ai a Kano ba irin da motar a lokacin nan ai ba irin ta mai fai ba da ita abin da bai ba shine da aka ba da ita a wani matsayin ne ba da ita masarauta ya ba ko ko da sarki ba ta ka gani mm. to a nan aka tsaya aka yi dawar wura sarki ya ba ko masarauta kafin a cimma matsaya kuma ubangiji ya halinsa ai ba a zo ma ga cimma matsaya ko ka a cimma matsaya ba shi dama bai sa ransa ma shi mota ta gawaci sarki bai ba ruwan da duniya ba wannan ne a gaban sa ba ai ana kawo in ta ce zai ci a rubuta ta ce tun yi gano muhammadu inuwa ba abin da ya mazafi da wannan Allah ga tumala na'am dan ya nusa Muhammadu Sunusu Murabus yana da manya-manyan bayi da tarihi ba zai manta da su ba irin su wayo a cikin gida. Mm. Da irin ko da aka tabbatar da cewa an samu abin da aka samu eh. na abin da aka yi. Yawwa irin su shamaki Isiyaku. Eh. Irin su Inuwa dan indu To kaga duk ba za a manta da su ba. Shi kansa Inuwa. Mm. Inuwa dan Indu? Mm. In Isiyaku yana nan. yana jin wani abu shi kansa eh. yana kallon akwai wani abu ko na a gabansa mm. abin da amaliya shi tintintin suna kanana tare suka tashi shi ne farkon wanda ya fara mallaka a duniya shi mai gida isiyau eh. shi ne karshen mutuminsa a duniya kuma ba abin da yake so irinsa irin su uban shamukin nan ne yanzu to shi to to to to to kanin zane kanin mai gida ya ko yawa yawa to Allah ya tsamana shi zargin gano Muhammadu Inuwa shi yana da irin wannan kai bai barku bai canja wa su komai daga abin da ya bazar da shi ba sai tafi da duk wannan abin da ake banda dai wannan shawai da shawo din eh. da aka kawo mm. ai babu wata magana da take ba uwa wacce duk mutanen fada mm. ba akan ta suke ba ba wani aikin wani da ya karba sai gano. bai karɓi komai na wani ba. In ban da suwaye da suka bushi sarkin Kano ba. Ai dama abin da shi sarkin yi Muhammadu ai ana cewa ga abin da ya faru sha ya aji a ɗauko masa wayo. Allahu Akbar. Hankalin sai na kanta. Kan ya taho kan ya taho azari. Eh. An kai waye Kaduna. La Ya faɗa ta a gaba suka tafi azari. Wannan abin nan a gaisa. Mm, a gaisa. Eh saji a gaisa. Saji a gaisa. shi ya turo ya ce je ɗauko masa wayo ya zo gurin sarkin fada zamir ya ce ka ba da mota sarki ya ce za a kai um, mm. umma kaduna shi saji a gaisa shi ma aji aikin ya bi shi yawa saji a gaisa aji aiki ce ba zai aiki ba yawa da wa zai aikin babu sarkin Kano Muhammadu wa ya ta zo aka ce da ita ta ganshi ta ce dan nan mm, Allahu akbar eh haka take akan sai eh kan sai haka take ce da saji a gaisa ta ce dan nan yawa yace ranki bai sarki ya ce ki taho da ta miƙe takalmin ta kurin ta saka la ilaha illallah ba ta taba komai ba a gidan da ta waiwayo ta kalla a gidan nan la ilaha illallah kuma ka za a helicopter daga Kaduna ka sai sauke sa a gari ye ba abin da ta turo aka dauka ba abin da ta takalman ta kurin ta saka subhanallah ba abin da take tunda ba sarki gano Muhammadu ana cewa kurin dan lafiya ce sarki ne yake to shikenan shikenan sarkin fada da miliya ba mota aka ɗauke ta aka yi ta kaduna da ya gama abin da zai a kaduna aka shiga helicopter a kasa abin nan azari to alagat malam bari mu gangara lokacin ya dan doso mu amma bari mu da shi sarkin Kano Muhammadu Inuwa hmm. karshe karshen rayuwarsa bayan an hau mulki hmm. to kuma ubangiji bai sa mulkin nan yayi tsoro ba hmm. shi me ya faru ne rashin lafiya ce ne ta sarki ko kuma da kawai me ya faru ne alagat malam rashin lafiya ce gurin ba wani abu banda to doguwa shi a'a sarki bai dogon jiya ba mm. sun yi wani bai dogon jiya ba mm. bai dogon jiya ba yar jiya ce Ta sai takaitacciya sai aka wayi gari kawai aka ce sarki ya rasu wannan shida ce na shida ba wata wahala bai wahala ba bai wahalar ba haka Allah ya yi shi to yaya abin yake Allah ka tumali yaya mutane suka ji sun ji ba daɗi saboda sabo kuma dama shi mutum ne da na gaya ma dan sarki abokin talaka a ne wani a cin yayansa wannan kirarin eh, shi sarkin gano muhammadu inuwa eh, Ya wani ce yayansa bayan sun gano alhaji mm. a ne wani dan sarki wannan kirarin dan eh. ban sali dan dan sarki abokin talaka to kirarin sarkin kano inuwa ne na'am dan sarki abokin talaka shi dan sarki ne amma abokin talaka Allahu akbar shi kano inuwa mutum ne game da nan ke gaya maka kowane lokaci mm. ba shi da wannan zautar sarautar mm. kuma yana son mutane yana kuma son ci gaban mutane mm. kuma wani abu da ake bi wata kansa a nema tun zamanin wansa har zamanin dan wannansa bai tsaya ga abin da ya tabbata ba tun zamanin bayero tun zamanin zamanin in dai an biyo ta kansa zai ta kansa ka biyo in ka ga ba a yi ba abin nan ba Allah ne bai maka ba mm. amma ba sarki ba mm. sarkin Kano Muhammadu Inuwa ba a taɓa bi ta kansa an nema abu ne wasa rere da abin yawa ne wannan abin neman roƙon sa kai narka shi kuma bai zama sarki ba tun bai zama sarki ba tun ma yana dan bura mm. tun ma yana dan bura kuma haka yake da wannan kankan da kan da tawalu mm. ba shi da wani abin sha'awa da ya wuce yaya za a yi da al'umma mm. a raba su da ƙaƙa na kai ya agajinsa zai je gare su mm. ta fuskar da ya dace ga shi ba wani abu ya tara ba ba kuma wani abu yake tarawa ba amma ya tarawa kansa mutunci ya tarawa kansa mutunci Mm. Sai kin kama muhammadu ibn mutum ne mai mutunci mm. mai karamci mm. mai kaddar mutane da haka al'amarinsa al'amari ne mai kama da wulaya sai yardar Allah ita ce za ta baka wannan makami Allah ne masa fatan alkhairi An yi Muhammadu Inuwa an yi wa fati ranar takwas ga watan goma shekara dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku sittin da uku haka to Allah ya malam ya'yan waye bari ne ƴaƴansa mata guda biyu ne hmm. mazan ma ba su dewa ai gaba ɗaya sun kino ino a ana jin sun fi ko goma sha ɗaya ne ƴaƴan gaba ɗaya eh, ba shi da ƴaƴa da yawa shi bai haihu da yawa ba kuma a ciki guda ɗaya ne zai ke sarauta Wa ya ɗaya ne hmm. wannan mai sunan malam ya haɗin nan eh, ya ci mangwala ne wannan shi kadai yayi sarauta sai Allah ji dawaki duk ba su sarauta ba su malam usaini ba su sarauta ba duk ba su sarauta to a wani yanki zuriyarsa suke ne yanzu Eh, ai ka san ali dawaki in ka taho nan jikin sas kafin ka zo tsohon gidan sarkin dawaki mai tuta mm. babba mm. wannan ɗan tsallaken to gidan da yake nan gurin ana ali dawaki zauna to akwai akwai babu usaini shi mm. ma a nan yake dan ko da ya rasu kwanan nan ma ba na jin ya shekara a naga an zan makokin kuma ƴaƴansa mata ina zan guda biyu ne mm. a gatona eh. amma a gaje na sani eh. masu saurare mm. ban bincika ta hakikin adadin ƴaƴan ba mm. um, amma wata in hali ya kama za a iya samu. abin da yake akwai na ɗan ƙarashin abin da za a ƙarasa dangane da lamarin sarkin kano muhammadu to duk da dai lokacin ma iya cewa kamar mun zo karshen shi sarkin kano amma cikin jikokinsa ba wani mai zafin sarauta dan akan ce idan kaga mm. sarki ya ba shi da zafin sarauta to sai kaga a jikokinsa ko yansa an kuma sami mai zafin sarauta mm. shi ba shi ai zancen zafin sarauta ta kare tun da dai yanzu jigar wanda ya fi wasu shi ke ban kano eh. to ai zancen zafin sarauta ta kare shi kenan yi wannan kano ne yanzu ai shi haifin mahaifiyarsa Allah ya gata